Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin wannan shirin za ku ji yadda wata ƙungiya a ƙasar Kenya ta ƙaddamar da wani shiri domin wayarwa da matasa kai ko kuma ba su horo. Matasan da ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai suke yaudara da sunan suna aikin jihadi. Kada a mance akwai nan kasa ko ba kasawa ba ne. Kamar kullum kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarai jami'an amurka na hango yiwuwar zaben wasu karin abokan taron dangi baya ga kasashen iraki da syria duk a ƙoƙarin kawo karshen matsalar ayyukan ta'addancin kungiyar isis a duniya bisa la'akari da ci gaba da faɗaɗar kungiyar a libya da kuma mummunan harin da ta kai a birnin paris ta kasar faransa a watan nuwambar bara wannan ta sa jami'ai a amurka ɗin ke ganin akwai bukatar fadada ƙawancen soji ta ɓangaren wani babban jami'in diflomasiya da ya nemi a sake sunansa ya faɗa muryar amurka cewa tabbas an tattauna wannan maganar sannan kuma ana ma ci gaba da yin maganar bisa yadda ya kamata a bullo wa lamarin wannan maganar na buƙatar a ƙarƙare ta a cikin gaggawa idan aka yi la'akari da yadda 'yan ƙungiyar ta isis suke kutsawa cikin libya daga kan iyakokin ƙasashen da suke ta arewacin afirka da gabashinta da kuma yankin sahel ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna damuwa a kan gwajin makamai masu linzami guda biyu da kasar iran ta yi a jiya laraba mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce za su duba wannan al'amari kuma za su ɗauki kowane irin matakin da suka kamata idan buƙatar haka, ko matakin majalisar ɗinkin duniya ko kuma nasu na ƙashin kansu mr kabi ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya tada wannan batu wa ministan harkokin wajen Iran Javad Zafari a yammacin jiya Laraba. Iran ta ce makaman guda biyu da na dauke da wani sako da aka rubuta da yaren Hebrew wanda ke cewa kamata yi a goge Isra'ila daga littafin tarihi. Kamfanin dillancin labaran Iran ɗin da ake cewa FAS ya nuna hotunan da ke cewa an harba makaman ne daga dutsen Albos da ke gabashin Iraki. da manufar tafiyar nisan kilomita 1,400 daga gabar tekun ƙasar zuwa tekun Oman. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kwanan nan gwamnatin kasar switzerland za ta maida wa najeriya wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala amurka miliyan 321 bisa wata yarjejeniya da suka kulla kamar yadda kakakin shugaban najeriya garba shehu ya bayyana yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a ranar talatar shekaran jiya tsakanin babban lauyan gwamnatin najeriya wato abakar malami da kuma ministan harkokin wajen switzerland dadia bokalta kudaden dai waɗanda suka rage ne daga cikin waɗanda tsohon shugaban ƙasar a ƙarƙashin mulkin soja wato janar sani abacha ya ɓoye a bankunan ƙasar garba shehu ya ce suna sa ran dawar kuɗin zuwa gida nan ba da daɗewa ba to sai dai fa mafi yawancin 'yan najeriya na fargabar yiwuwar cewa wa'annan kuɗi in an da su za su yi wa talaka amfani domin kuwa suna cewa a kasan farko ma da aka kawo na irin wa'annan kuɗaɗe aka kawo su najeriya ba talakan da zai ce ya mora domin kuwa su ma kamar sun yi batan dabo ne rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin dogon wato masu cin gajeren zango guda biyu a cikin teku kuma kila hakan yana nufin ta ɗauki wannan matakin ne domin mayar da martani ga rawar dajin da sojojin koriya ta kudu da na amurka suke yi ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce an harba makamai ne da safiyar yau alhamis daga arewacin lardin hangwa wasu jami'ai a birnin Sol sun ce makaman sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 500 kafin suka fada cikin ruwan gaba tekun gabashin kasar ire-iren harba makaman ba wani sabon abu ba ne a duk lokacin da aka samu tsabani a kan zirin koriya koriya ta arewa dai ta tsani duk wata harkar soja da ta ke yi da amurka wanda take bayyanawa a matsayin shirye-shiryen kai mata mamaye Haka kuma Koriya ta Arewa tana fushi a kan manyan takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aza mata biyo bayan gwajin makaman nukiliya mai cin dogon zango da ta yi. Koriya ta Arewa na da makamai masu linzami masu cin gajeren zango, tana kuma kera masu cin dogon zango da za su iya zuwa ko ina a duk faɗin duniya idan aka harba su. Nasarar bazatar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ya yi a jihar Michigan da kuma nasarori guda uku da Donald Trump ya samu a zaɓuka hudun jam'iyyar Republican hakan na nuna cewa tafiya fa ta zo kusa wanda kuma zaɓuka ne na fidda gwanayen 'yan takarar shugabancin amurka wanda a karan karshe za a fidda gwanin da za a yi wanda za a yi zaben a jihohi guda biyar a ranar talata mai zuwa inda mai sa'a daga cikinsu zai yi nasarar lashe ƙuri'un jihohin ya kuma zama ɗan takarar jam'iyyarsa a ɓangaren jam'iyyar republican kuma sanata ted cross da marco rubio na nan suna shiri a yau alhamis domin janyo ra'ayin masu jefa ƙuri'a da su manta da maganar donald trump masu jefa ƙuri'a dai sun yi watsi da jawabin tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa amurka a shekarar 2012 wato mitt romney inda ya yi watsa-watsa da shi trump a maganar kar su zaɓe shi maimakon haka sai hakan ya ja masa ma ƙuri'u wanda ya yi nasara a jihohin michigan da hawaii da kuma mississippi waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙasar kenya ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai kamar su al-shabab da isis suna ci gaba da yaudarar matasa musulmi suna ɗaukan su suna sa su ƙaddamar da hare-haren ƙunar baƙin wake suna kashe bayan allah da sunan yin jihadi. ko kuma za su yi mutuwar shahada su shiga aljanna. Domin shawo kan wani al'amari ko aƙida wata ƙungiya ta ƙaddamar da wani shirin ilmantar da limamai da kuma irin matasan da ake yaudara. Wakilin muryar Amurka Leni Ruwaga daga Funwani wani gari kusa da Nairobi babban birnin ƙasar Kenya shi ya aiko mana da wannan rahoto. Jihad as we have seen in uh, this clip does not mean only Eh, that Ramhana uh, Awul shugaban shirin yaƙi ne da tsananin ra'ayin riƙau da ake cewa Brave a takaice. Yana horon wasu samari guda biyu ne. Tuni hawanan shiri ya horar da matasa dubu biyu ga waɗanda suke ƙoƙarin yaƙi da tsananin ra'ayin riƙau kamar limamai ko kuma matasa ana ba su horon kwanaki hudu. To amma ga waɗanda aka riga aka shawo kansu har suka shiga ƙungiyoyin irin su alshabab. horonsu kan ɗauki tsawon watanni shida har zuwa shekara uku. A shekara ta 2013 wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya na ta gabatar ya danganta jami'an masallacin Riyata da ke Fumwani ɗin da laifin baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda taimakon kuɗi. Liman Azidan Umar ya yi shekaru biyar yana limanci a wannan masallaci, kuma shirin brev ne ya ba shi horon yadda zai gano da kuma yadda zai daƙile tsananin ra'ayin riƙau na ƙin ƙarawa tsakanin al'umma a yankinsa. Kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale ambayo kwamba utampatia Liman Umar ya ce akan ɗauki lokaci kafin a shawo kan matashi kan aƙidar cewa aƙidar da ya ɗauka ba ta da amfani kuma ya ce tilas akwai matakan da za a ɗauka ko kuma za a bi daki-daki. Ya ce akwai matasan da aka riga aka shawo kansu aka cusa musu zazzafin ra'ayi da suka zauna a cikin zukatansu da sai an yi da gaske kafin a canja musu ra'ayi. To amma da taimakon Allah ko ba jima ko ba daɗe Kwalliya kan biya kuɗin sabulu. Abdul Mwangi yana ɗaya daga cikin matasa da sukan saurari huɗuba a wasu masallatan da suke yaudarar mutane suna kira ga jama'a da su sadaukar da rayuwa ko kuma ransu da sunan yin jihadi. Bayan da shirin Brave ya horar da shi ne ya fahimci ainihin gaskiyar al'amarin. ya fidda aƙidar tsananin ra'ayi daga zuciyarsa ga abin da ya ce. We were able to be told about the issue of the, the narratives. At least after there, alhamdulillah what I can say like for Abdul Muwanji ya ce ana yin huduba kan batutuwa da dama. Ya ce shi abin da zai iya faɗa ko kuma ra'ayinsa da sauran matasa tsaransa shine idan aka musu wani bayanin cewa ga abin da Alkur'ani mai girma ya ce, ya ce zai yi na'am da haka to amma ba zai kaddamar ko kuma ya yi amfani da abin da aka gaya masa ko ya ji ba sai ya koma ya sake nazari ya tabbatar da abin da alkur'ani mai tsarki ya ce sa'annan ya karanta hadizai da wasu littattafan addini da aka ambata shirin nabrab ya horar da kimamin malamai da limamai kamar umar ɗari da hamsin, to amma mustapha ali mutumin da ya fara wannan shirin ya ce har yanzu akwai mutanen da suke tsoro domin gudun kada a musu ramuwar gayya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu gabatar da shirin nan kasa, to amma a shakata da wannan waƙa tukunna. Ina mafita linzamiya

ya ji zafi ya gyara hali yi idan ya fusato to mu ma mu dauɗa mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya fi kemini samalin gwiya samalin gwiya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzami ya zinke mini samalin ganin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata baki har kunne jama'a shugabannin na muke nan to kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi Usman Kabara zai gabatar da nan kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro bar mu da haduwa a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna dai nan ne muna ci gaba da hira da Salisu Ibrahim wanda yake makaho ne kuma ɗaya daga cikin fitattun masu karanta labarai ko kuma 'yan jarida a arewacin Najeriya. Haka zalika muna tattaunawa da Hafsat Muhammad Baba, ƙwararriya a fannin mata da yara da yadda za a lura da su. inda tiryan-tiryan muke tattaunawa da Salisu game da yadda nakasassu ke ɗaukar kansu da yadda ake ɗaukar su inda ya ci gaba da gaya mun cewa. Lokacin da na zo nan misali zan fara aiki sai da shi shugaban gidan rediyo na wancan lokacin mm. Barista Yusuf Nuhu. Eh. Ya tambaye ni ina jin ya kai so uku. Mm. Ka ce news za a kai ka za ka iya aikin news na ce zan iya za ka kakka dawo fa ka ce a canza mun na ce Allah da yalla ba zan iya a bani dama. Eh. To kaga da bai yadda ya bani wannan damar ba ni na ban san cewa zan iya fassara labarai mm. da kuma karanta har a ji a dinga mamaki ko tunanin mm. mai gani ne ko mara gani ba eh. amma da Allah ya taimaka ya yadda ya bani damar kaga sai shi ya ga cewa har yanzu ah, idan muka yi magana da shi zai ga mun cewa is proud of me yana mm. alfahari da ni ko waya muke yana ɗaukar waya ta zai ce my hero da sauransu to kaga duk da shi barista Yusuf Nuhu misali a lokacin bai ban damar ba ni ba ma al'umma ba ni kaina ban san cewa zan iya labaran fassara labarai. To waya kake yi ma tukunna ka fassara? Eh yadda nake gaskiya ina amfani kasan na iya amfani da kwamfuta sosai sosai. Na san haka. Yawa. <laughs> Eh shine abin ke eh, ban mamaki. Eh. Yadda nake ina yawanci hanyoyi uku nake amfani da su wajen aikin nan. Mm. Hanya ta farko shine ko na yi recording English version ɗin da muke da shi. Na turanci. Sai na rika na turanci. Sai na rika transcribing ina fassara shi. Da Hausa. Ko kuma na yi da Hausa. Mm. Ko kuma ne amfani da irin flash ah, pen drive ɗin nan. Eh. Na je na ɗauko labaran daga cikin inda aka buga na zo na sa a kwamfuta ta na dinga ji shi ma ina bi ina fassarawa hmm. ko kuma na samu wani ya zauna yana mun dictation ina ah, paragraph by paragraph ina fassarawa eh. to gaskiya su ne manyan hanyoyin da nake bi hmm. nake fassara labaran kuma yadda nake rubuta shi na karanta akwai wani rubutu da ake cewa braille eh. wanda shine da eh lokacin da kake HND din nan kake gama mu kuma mun shigo mun fara <laughs> diplomar mu naga kana amfani da wata kaman typewriter haka amma kuma tana da wasu yan kacako-kacako haka da ake caccaka me take maka eh, lokacin lokacin braille take mun ita wannan da ka gani ita ake cewa Parkins braille ko braille machine mm. ita ce yawwa to da ita nake amfani da kuma na hannu na manual mm. to da shi ne in na karanta na rubuta labaran shi nake zuwa na karanta ina taba da hannu ina karanta shi to in ya huhu da takardar nan da nake gani <laughs> yan wato shi in yi abin da kake gani kamar eh, huhu dawa eh ni eh, gani nake kawai ta huje huje ne au to <laughs> ah, eh, <laughs> to kaga wannan ni na zama ni ne makahon kenan dan in ka bani na taba ba zan iya karantawa ba kaga ilimi eh, ya yi rana eh, kenan eh. to mu je zuwa maganar mu shin ya ya kamata su kafin su ko kuma masu nakasa gaba ɗaya ma su ga cewa su ba kaskantattu bane kamar yadda kake magana gaskiya abin da za a yi shine akwai self dignification mutum ya san darajar kanshi hmm. ya yadda cewa yana da daraja kuma kila duk wanda ya zo zai kaskantar da shi zai tsaya ya ce masa a'a ya yi protestin ya ce a'a shi yadda yake da darajar nan dan misali ba yadda za a ka je kai ilimi kai karatu sannan wani da kila ka fi shi ilimi ka fi shi exposure ka yi ji inda bai je ba ka haɗu da mutanen da ba ma shi bai haɗu da su ba ya zo kawai ya nuna maka cewa kila dan baka da kafa ko ido ko hannu mm. baka ishe shi ma'amala ba ko ya hana ka hakkin ka ga idan aka ci gaba da shiru akan irin wannan to gaskiya kamar muna yarda ne mm. cewa eh mu ma hakan muke to amma a disan abin da nake cewa shine mu kanmu din abin da muka san ba za mu iya ba kada mu dage mu dage mu ce sai an ba mu simply because saboda muna so mu burge wasu wasu ko kuma a ce mu ne kaza ko kaza yawa abin da kashin za ka iya ka nema kuma ba a baka ba ka bi sawun abinka wannan kuma kasan ba za ka iya ba Um, kawai a haƙura da shi. Eh ta bangaren su kuma mutanen gari fa su kansu masu kallon cewa in ka ga ce gwamnati ba ta yi nata ba su kansu na kasa eh. su ga nasu to su kansu mu mutanen gari kenan. Ai mu ma muna kallon cewa ai wannan shi ne saboda haka me zai iya yi kamar yadda ka cike cewa wasu suna cewa a ya za mu bashi admission misali ya zo nema. Su kansu mutanen gari shi yasa da na kuma ka gwamnati kamar a nan inda kuke. A nan inda kuke su mutanen gari da ike wayayyun mutane ne hmm. su sun yarda da opportunity sun hmm. yarda da ainihin iyawa. Eh. suna yin abu daidai da tunani da kwakwalwar mutum ba wai kila kawai suna kallon physical appearance sun mutum eh ba kawai kallon ka jiki ba eh ba riga da wando ba mm. da ba ka da hannu ko ido ayi shi kenan ba ka iya kalaba. ba a'a za a hmm. baka abin da ake cewa trial a hmm. gwada ka a ga cewa za ka iya su haka suke hmm. to gaskiyar magana shi ne lokacin da gwamnati ta yi electing a nan laws ta kafa dokoki daga nan ne zai taimaka ya rika gaidin mutane wani abin za su ki ko ba dan Allah ba ko dan doka yawa wani abin ko ba dan Allah ba da ai doka ce ta ba yanzu ka kaman a Ingila misali ai suna da package iri iri yadda ka faɗa a nan America kuna da shi a jirgin sama ko ko mota ko wani mm. haka suke da shi har za ka ga suna da wani abu eh, disability living allowances da sauransu mm. saboda whether we like it or shi duk mutum da yake da irin wannan abin yana da wasu peculiar needs mm. wanda kila na bukata yawa wasu bukatu inda. dole sai an ya samu tallafin yawa sai ya samu additional yanzu misali kai ka san Najeriya ai Mm. yanzu ka tashi ka ce daga idan ka ga dama kila daga unguwar ni sai ka ce za ka san cewa maki da mm. misali amma a irin yanayin kasan nan na Najeriya mutum baya gani daga unguwar ma ai ba zai to kaga kila kai in kana mm. da naira ashirin ɗinka eh. sai kai saving ɗinka ba sai ka hau ba sai na hau ba amma wanda baya kuwa sai ka kashe kila 50 ma naira arba'in yawa eh. kila 40 tunda kaga nan kamar yadda kai magana zaka ga akwai hanya a gefen titi irin pedestrian nan zaka ga akwai wanda keke ne yake bi zaka ga akwai wanda mutane suke bi da kafa su da za a ga har nakasassun duka za su iya bin nan ba ruwan kowa da su. Ina ma gaya maka lokacin da nake a Ingila. Kash, aiko Salisu Ibrahim sai wani makon in Allah ya kai mu za mu karkare wannan hira da muka faro da Hafsat Muhammad Baba, ƙwararriya a fannin mata da yara kuma 'yar siyasa wacce take a garin Kaduna ta ci gaba da mana bayani kamar haka akan yara da ba sa gani ko kuma suke da nakasa. Eh to akwai irin bita da ake yi watan kamar training kenan. Hmm. Idan ka tara su zaka gwada musu muhimmancin su fa yan adam ne bil adam ne kuma Allah yana son su ba wai dan suna da wannan nakasa za su ga kaman ba a san su ba mm. Allah ba ya su ba a'a Allah shi halice su kuma shi yake yana son su mu ma kanmu iyaye mu ma mun haife su kuma muna son su mm. saboda haka wannan bita ya kamata a dinga ma yaran nan domin su fahimci cewa ba fa ba a kaunar su bane ba sannan kuma wa'annan makarantu da ake kai su kamar na special education din mm. su ma eh, malaman suna karantar da irin wa'annan kuma sukan sa yara su yi duk abubuwan da ya kamata yanzu kamar haka ina da wata kurma mm. mu muke biya mata kuɗin makaranta mm. tana zuwa makaranta amma ba abin da ba ta iya mm. to kuma yanzu haka in ta zauna saboda irin tarbiyyar da take da shi da kuma eh, karatun da ake koya mata yanzu haka in ta zauna tana kallon talabijin ita sai ta gaya maka ma wasan kwaikwayon da ake duk ta fahimta eh. to kaga ba ba ta da bambanci da yaron da yake yake ji saboda ni ka taso da su duk gabaki daya ka gwada mata ita kanta muhimmancin cewa ita mutum ce kuma ita kanta yar adam ce kuma ta tafi makaranta yadda da aka saka yara a makaranta ita ma an saka ta kuma mm. an biya mata kuɗi yadda ake biya ma kowane yaro eh. kuma iyaye sun yi mata tarbiya da ake ma kowa tarbiya in lokacin islamiyya yayi ka ga ta tashi ta tafi islamiyya can ma kuma makarantar kurame ce ta islamiyya kuma za a koya mata hmm. to kaga yaro ya tashi a cikin eh, abin eh, soyayya ya tashi a cikin kauna kuma ya tashi a cewa ba a gwada mishi bambanci cewa a'a dan ke kurma ce to je kiki zauna ko kuma a'a je kiki bara ba hmm. dan muna matukar bakin ciki mu ga cewa dan kawai yaro kila ko gurgu ne ko ya dan samu wata nakasa ko rashin ji ko rashin gani a ce an tura shi a ce je bara kai hatta ma masu idan da suke bara din mu ma ba ma jin daɗin a ce yara suna bara mun fi son mu ji an ce yara sun koma makaranta suna karatu eh. domin dole ne ya kasance cewa yaro ah, in aka ba shi foundation mai kyau na ilimi to ko da na kasa ko ba na kasa zai tashi ya zama mutum kuma ya yi duk abin da ya kamata kuma ya makan shi ko menene ya kamata. A mako mai zuwa za mu karkare ita ma hirar Hafsat Muhammad Baba inda zan fara da tambayar ta in Allah ya kai mu shin mi isa makaranta ta nakasassu dole sai an raba ta da sauran al'umma mi isa ba za a je da su makaranta ɗaya da ta kowa ba a madadin hafsat muhammad baba da salisu ibrahim shiyubahiro diodone shine ya haɗa mana sauti sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya nakasa ba kasawa ba To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin wasu jaridan ƙasar Ghana. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito martani da babban sarkin asante otunfo asai tutu na biyu ya yi akan jita-jita da ake yadawar cewa dan jam'iyyar ndc mai mulki ne inda babban sarkin ya fito karara ya musanta wannan batu yana cewa ni ba dan ndc ba ne ni dan gani ne kuma shugaban jama'a ta ce jaridar ta ce sarkin asante ya ce bai taba shiga wata jam'iyya ba sai dai ya kasance mai neman ci gaban kasar ghana ne jaridar daily graphic ta ci gaba da rawaito jawabin sarkin na asante yana cewa a matsayina na shugaban asante na yi aiki tare da shugabannin kasar nan kama daga kan tsohon shugaban Rawlings har zuwa wannan lokaci tamkar uba nike ba tare da samun wata matsala ba don haka zai ci gaba da yin irin wannan aiki na uba don ci gaban ƙasa. har yau jaridar telegraph ta kuma kawo labarin kalubaloli da kamfanin yin takalmi na kuma shoe factory ke huskanta a cikin wannan lokaci jarida ta ce kimanin shekaru uku kenan kamfanin ke huskantar matsaloli wurin aikinsa jaridar telegraph ta kara da cewa ko da yake da a kwana-kwanan nan ne gwamnati ta farfado da kamfanin da yin alkawarin cewa shine zai zama kamfani ɗaya da zai rika samar da takalma da sojoji da sauran jami'an tsaro na kasar za su rika amfani da su amma har yau dai wannan alkawari dai bai kammala ba jaridar ta ce a wata hira da ta yi da shugaban hukumar daraktoci na kamfanin dr karl aika layi ya ce akwai alamar al'amura za su daidaita saboda ma'aikatar kwastom ta kasar ghana dai ta ba kamfanin kwangila na yin takalma 500 kuma sun riga sun yi wannan aikin idan muka leka jaridar deliga za mu ga ta rawaito cewa ma'aikatan sashen gangami na hukumar sadarwa ta kasar ghana sun bayyana su akan ban hakuri da daraktan sashen mai riko ya yi akan abin da suke cewa ba su da laifi a ciki na wani kurakurai da aka yi wurin buga a takardar jadawalin shagulgulan taron faretin bikin ranar samun yancin kan ghana na cikin shekaru 59 jaridar deliga ta ce sashen gangami ya da wata sanarwa a ranar litani inda shugaban sashen mai riko yake roƙon gafara zuwa ga shugaban ƙasa akan kurakurai da aka gano cikin takardar takardar jadawalin taron jaridar ta ce roƙon gafarar da ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe ne da 'yan gada suka bayyana damuwansu suna kwatanta wa'annan kurakuran da tafka abin kunya a gaban manyan baki da suka fito daga sassa daban-daban na duniya don halartar taron faretin bukin samun 'yancin ganan jaridar daliga ta ce a cikin wannan takarda an buga sunan babban bako a wurin taron shugaban kasar kenya uhuru kenyatta a matsayin shine shugaban gana amma su ko ma'aikatan sashen gangami na hukumar sadarwar sun ce ba su da laifi a cikin wannan abu saboda ba su ne suka buga wannan takardun sai kuma jaridar Guardian Times wacce ita kuma ta rawaito gargadi da wani babban limamin cocin Baptist na birnin Accra, Most Reverend Charles Gabriel Pamaboko ya yi akan yadda wasu ke karɓar rance don su shirya makoki. Jaridar Guardian ta ta ce babban limamin cocin da ya ce a cikin wannan lokaci akwai wasu dangi da suke zuwa su je su karɓo rancen mako makudan kuɗaɗe da suka kai CD dubu casa'in don yin makoki. Ya ce talakawa a ciki ne ke karɓar CD dubu talatin. Ya ce wannan duka barna ce. ya ce ya kamata dai mu riƙa taimakawa waɗanda suke raye amma ba mamata ba jaridar ganyen ta ce reverend palmer buckle ya yi wa'annan gargaɗin ne a babban cocin baptist da ke unguwar odoko a birnin accra to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. a yau ina so na yi kira da roƙo ga mai girma gwamnan alhaji ibrahim gaidam a bisa ƙoƙari da ake na ganin jama'a sun samu walwala muna roƙo mai girma gwamna a matsayin wannan gari namu na fatakku akwai bankuna da suka rike mana wuya ba sa aiki saboda mun ga zaman lafiya ya zo wayannan bankuna kamar first bank da unity bank su kaɗai suke kokari a wannan gari namu mai albarka don haka muke roƙo don allah don annabi ka shigo wannan magana ta mu ta bankunan ka tsaya ka ga wayannan sauran bankunan sun zo sun bude mu gaskiya mun gaji da kallon bayan na idan har ba za su zo su bude mana bankunan ba ya kamata su goge a ah, fentin jikin bangayen wayannan bankuna irin su oceanic da sauransu gaskiya mun gaji da su a garin fatar su idan har ba za su zo su bude ba gara mu babu su da fatan mai girma gwamna zai shigo cikin wannan al'amari namu na maganar bankuna a garin fatar su sannan kuma batun karin lokaci don allah mai girma gwamna ababen hawa muna roƙo irin su keke na da sauransu a ƙara mana lokaci saboda alhamdulillahi ba abin da za mu ce Allah sai godiya tun da zaman lafiya kullum inganta yake da fatan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya Allah ya taimaki wannan gari namu da jihar mu da ƙasa baki ɗaya sunana Jambo Barau Fatas suna gode muryar Amurka. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. jami'ai a amurka na hango yiwuwar zaben sake hada kai da wasu domin yin taron dangi ga kasashen da suke fama da rikici na ta'addanci kamar irin na kungiyoyin isis wanda suke tunanin fadada wannan kawance na sojojin taron dangi fiye da iraki da syria bisa la'akari da cewa wannan kungiya ta isis tana fadada ta bangaren libya musamman aka yi la'akari da irin mummunan harin da aka kai a paris inda kuma aka kai shi a watan nuwambar da ya gabata jami'an amurka sun ce akwai yiwuwar faɗaɗa ƙawancen soji ta wannan bangare. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna damuwa kan gwajin makamai masu linzami guda biyu da kasar iran ta ce ta yi ajiya laraba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya ce za su dada duba al'amarin sannan kuma za su dauki kowane irin matakin da ya kamata in bukatar hakan ta taso ko matakin majalisar ɗinkin duniya ko kuma na kansu Kwanan nan gwamnatin kasar Switzerland za ta maida wa Najeriya wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala Amurka miliyan 321 wanda ake zargin na shugaban kasar ne a ƙarƙashin mulkin soja janar Sani basu da ya ɓoye a ƙasashen. To ma sauraro abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri sai kuma da la'asar idan Allah ya kanmu za ku ji wani sabon shiri ciki har sai bango ya tsage. a madadin sauran abokan aiki jummai ali nake mana fatar alheri a huta lafiya